العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد تزام تاشي درسي نسبة عند هدو أتكين كراتمنا بداية المجتهد نا الإمام ابن رشد الحفيد رحمة الله عليه آه yau uku ga watan safar hijira ta 443 a 11 ga watan tara shekara ta 2021 a ta miladiya za mu tashi al-mas'alatu thaniya ko mas'alatu thaniya daga cikin wayannan masail kenan na'am na'am al eh, af'alus sana mm, a cikin al'af'al. ya ya faɗin ne التي هي أركان نعم في الأفعال التي هي أركان نعم. نعم بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي وعده وبعد فيقول المسنف رحمه الله نعم المسألة الثانية نعم يجي المسألة الثانية مسألة تبيو daga cikin masail din da ya yi a kan ayyuka waɗanda suke sune rukunai na sallah bayan ya gama al'akwal mhm. ذهب أبو حنيفة إلى أن الاعتدال من الركوع وفي الركوع غير واجب Abu Hanifa ya tafi ya zuwa ga cewa daidaito a ruku'u daidaito minar ruku yayin da aka dago daga ruku'u wafin ruku da kuma a cikin ruku'in gairu wajib ba wajibi ba ne shafi'i ya ce wajibi ne to ashabu malaman mazhabar malik suka yi saɓani shin zahirin mazhabar malik yana hukunta cewa ya zamanto sunna ne ko ka wajibi domin ba a nakalto nassi daga gare shi ba fi zalik a cikin wannan haka ne a matsabar malik amma dai mashhurul mazhab al wujub ne dauko mana da Allah abin nan a dardir shafil kabir wannan ba na biyu ba ne kuwa a na ɗaya nake so ai قشتم يوا مبينا لما به الفتوى خليل آه، فصل فرائد الصلابة والثالثة أشرة طمانينة في جميع الأركان وهي استقرار الأعضاء زمنا ما يوا قشنا والخامسة أشرة واعتدال بعد الرفع من الركوع أو السجود بأن لا يكون منحنيا فإن تركه ولو سهوا بطلت على الأصح تشيخ يتي واعتدال على الأصح والأكثر آه، آه، آه، على الأصح على الأصح والأكثر من العلماء على نفيه أي نفي وجوبه وأنه سنة والأكثر <laughs> to kaga ya ce khalil kenan rahmatullahi alaihi ya ce wa'tidalun alal asahi shine al asah mafi inganci amma wal aktharu eh, min al ulama eh, ala nafihi ay nafi wujubihi wa annahu sunna wa yasjudu li tarkihi sahwan wa batalat bi tarkihi amdan qat'an fima yadhhar li'annahu sunnatun ah, <clears throat> شحرت فرضيتها فلا يجري فيها الخلاف الآتي وترك المصنف الجلوس بين السجدتين نعم <laughs> والأكثر قال شيخنا هذا هو الراجح كما يستفاد من حاء إلا أن الذي في شب أنه ضعيف وهو ظاهر صنيع المصنف جيد شيخو شيخو إن كنا kuna so ka الأصح الأصح أنه فرض والأكثر على أنه سنة نعم قاشنا <coughs> آه، آه، الجزء الأول صفحة 241 شرح الكبير مع شرح الكبير بالتركيز نعم والسبب في اختلافهم تو دليل سابانسو هل واجب الاخذ ببعض ما ينتمق عليه الاسم ام بكل ذلك الشيء الذي ينتمق عليه الاسم شن واجبي اي رقو دا ساشن abin da suna yake wato ake sakarsa a kansa ne ko kuwa a kan dukkanin abin da ake sakin suna a kansa فمن كان الواجب عنده الأخذ ببعض ما ينطلق عليه الاسم to wanda a wajensa a wajibi shine ai ruko da sashen abinda suna yake a wato ake sakin sa a kansa lam yashtari al-i'tidal fi to baya sharɗanta daidaito a cikin ruku tunda Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ruk'u kuma an ce warka'u ma'ar raki'in warka'i ma'ar raki'in wannan duk in aka yi ruku'u ko menene akallan ruku'u kai aiki da aya duk abin da ya zo ziyada akan wannan to kuma wannan wani abu ne daban sai yana buƙatar dalili sai ziyada to ala nafsi naskhun a wajensu ƙari akan wannan zai zama to naskh ba zai tabbata da al-akhbarul ahad na'am to shine al'akhdh bi kulli bil kulli kenan <laughs> na'am ومن كان كان الواجب عنده الأخذ بالكل اشترط الاعتدال wanda kuwa yake shi a wajensa e, wato al'akhdhu bil kull za a riko da dukkan abinda suna din ya yi tanawuninsa aka yi tulakinsa a kai to sai ya sharɗanta al'i'tidal وقد صح عن النبي صلى الله عليه ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi الله عليه وسلم انه fil في الحديث المتقدم cewa ya faɗa a cikin hadisin nan da ya gabata للرجل الذي علمه فروض الصلاه ga wannan mutumin da ya koya masa farillan sallah irka irka hatta tatma inna raki'an eh kai ruku'u har sai ka nutsu kana mai ruku'u hmm. warfa hatta tatma'inna rafi'an kuma ka dago har sai ka daidaito ka sai ka nutsu kana mai tsayuwa wato kana mai dagowa mai tsayuwa don haka alwajibi shine abin da yake wajibi itikadin cewa wannan kasancewar safarilla lani al'itidal din ba tun daga shi ya ce hatta ta tsuma inna nassin hadisi ai shine al-i'tidal hatta tatma inna raki'an eh na daban wal i'tidal shine cikar ai to ai duk wannan hatta tatma inna raki'an ya hada al-i'tidal wal itmi'nan dubin ya hada su hmm. Ah, hmm. na'am sannan za a sami idmi inan din eh. a ah, na al'itidal ah, shine cikar al'itidal ah, cikar mutum a cikin rukunin shi ko al'itmi inan wato shine kamar yadda nan ya ce dirdir ya ce al'itmi inan istiqrarul a'dha'i zamanan ma bayan ka tabbata yi itidal a cikin ruku'u to sannan kuma ka yi ka saurara wani dan zamani eh a inan kan su kada ka kada ka wato kada ka yi kwartan kuciya shine shine wannan al-ithminan amma al'itidal shine ya zama to kan cewa baka gama kuyon ba gabaki daya hmm. eh, ko wajen dagowa ko wajen dagowa baka gama miƙewa ba shi yasa abin da yazo a hadisin ya hada dubiyan ya hada al-ithminan wal-i'tidal ya hada hmm. na'am <laughs> eh eh wannan al'itmi ina ne eh, walwal i'tidal din shi ma aiko na'am mm. uh, to a bisa wannan hadisin أول كل من رأى أن الأصل ألا تومل أفعاله عليه الصلاة والسلام في سائر أفعال الصلاة مما لم ينص عليها في هذا الحديث على الوجود <coughs> أكن sa دكا واندي كي yake قائدة أن كدا an ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sauran ayyukan sallah wanda bai yi nassi a cikin wannan hadisi ba a dauke su akan wajabci hatta ya dulla dalilu ala dalili yayi nuni akan wannan wannan hadisin musi'u salatuhu al-musi'u salatihi abinda ake cewa a kansa kenan cewa ya bayyana abubuwan da suke sune asali al-wajibat kuma dukkan wani aiki wanda aka aka roto daga annabi sallallahu alaihi wasallam kar a dauke shi akan wajabci in baya cikin wannan hadisin sai in dalili yayi nuni akan haka wanda ya karbi wannan ka'ida ba sa ganin ɗauka a wato ɗaga hannu farilla ne wala ma a da takbiratul iran hmm. haka nan ma baya ganin wani abu wanda ba a takbiratul ihram ba kabbara harama wal qira'a da kuma qira'a minal al aqawil na daga wato ƙauluka zantuka da ake a cikin sallah allati fi salawa da suke a cikin sallah wato ba sa ganin sa wajibi ta ta'ammal hada mm. domin wannan asali ne da yake rushe wancan asalin na farko kuma wannan shine dalilin sabani a cikin mafiya yawan waɗannan masail din mm. yanzu waɗanda suka ce ai da. raf'ul yadain suka ce ba farilla bane annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amma dalilinsu dalilin su shine kan cewa ba ambace shi ba a cikin hadisin al-musi salati to al-i'tidal me wajhu tanaqub idan wanda ya karbi wannan wa man qabila hada لم آه، ومن قبل هذا لم يروا رفع اليدين فرضا ولا ما أدى تكبيرة الإحرام والقراءة من الأقاويل التي في الصلاة آه، ثم بات جنون سفر الله أي واضح فإنه أصل مناقض للأصل الأول وهو سبب الخلاف ما هو السبب آه، الأصل الأول؟ الأصل الأول ضد الأصل الثاني <laughs> الأصل الثاني ألا توب ولا ولا ما أداة معلومة بالنسبة للأوازن أو ترتيب الكلام وكذلك قراءة الفاتحة إلا في حق من عجز عنها أو كما ذكرنا سابقا من دخله وقد وجد اشتهر حديث آه برم ga abin ما malamin mu alwa'ili اشتهر حديث المسيء أنه اقتصر على الواجبات وبعضهم يقول على الأركان واقتصاره هذا دليل على أن من أن ما ذكر فيه واجب فكأنه يرد على الحنفية ومن معهم لأنهم كثيرا ما استدلوا به على عدم الوجوب لأنه لم يذكر فيه فها نحن في هذه المسألة وجدنا أمرا قد ذكر في حديث المسيء آها ألا وهو الإطمئنان الذي جاء نصا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فكأنهم بذلك ناقضوا الأصل الذي أسسوه ووضعوا عليه قائدتهم فعدم أخذهم بوجوب أو بفرضية الإطمئنان في الصلاة دليل على التناقض وهذا هو ما يشير إليه المؤلف فالمؤلف يعني بأن كثيرا من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة هل هي واجبة أم ليس أو ليست بواجبة وكما هو معلوم أن الفقهاء أحيانا يطلقون الواجب ويؤممونه وقد يعنون به الركن كما جاء هنا لأن الاطمئنان في الركوع والسجود ركن عند الشافعية والحنابلة ومعلوم أن الركن يختلف عن الواجب بمعنى أنه لو لم لو لم يطمئن في ركوعه ولا سجوده لما صح الصلاة وأما الواجب فيجبر بسجود السهو كالتشهد الأول عند من يجيبه وكالحنابلة في رواية ومن معهم نعم رد يكي أكان حنفية cewar suna amfani da hadisin almusi salatihi wajen nafiyin ayyuka da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam akan cewa ba wajibai bane to ga wannan ya zo a cikin wannan hadisin ko ba su ba su ce wajibi bane ba su ce farilla bane saboda haka sun yi a fa innahu aslun munaqidun lil asl al awwal to wannan asalin da suka yi kaga ya rusa asalin nasu da suka yi na kore shi sai dai su hujja su da suka yi shine a sun koma zuwa ga matsala ta usul shine idan aka faɗi lafazi ya halatta a iktisari a kan da zai tabbatar da sashin ma'anan wannan lafazin ko sai an sami wannan ma'anar bikamiliha kafin a yi hukunci tunda in aka ce irka sun marka in aka ce irka idan ka yi bi aqal ma yusamma to wannan kayi ka yi al-ma'mur bihi ko kuwa sai kayi yi wato bi kulli ma'anahu wato ka yi ruko bi tamamin ruko sannan zai zamanto ka ka ka so tabra'u zimmatuk to sai dai kamar yadda kuka za kuka muke gani ko yaushe wani lokaci sababul khilaf da ake faɗa a ba lalle ya zamanto shine kamilin sababul khilaf din da yake a cikin mas'alar ba domin wani lokaci za ka hararo wani dalili ya yi iktisari akan wani dalili ne daga cikin adillatul alkhilaf bai kawo dukkan adilla din ba mm, saboda haka shi ma abu ne wanda yake mabni akan istihadin shi mai bayanin sababul khilaf din mm, shi ma dai daidai da wannan hadisin al-musi salatuhu akil kaga shi yace al-i'tidal huwa al-ithmi inan ay ya'udu kullu udhun ila halatihi sabiqa hmm, kamar yadda aka faɗa a cikin hadisin hmm. na'am al-mas'alatu salisa mas'ala ta uku ikhtalafa al-fuqaha fi hay'ati al-julus to malamai sun yi sabani fi hay'ati al-julus a cikin hay'ar zaman sallah wa qala malikun wa ashabuhu malik da malam da sahabbansa malaman mazhabarsa suka ce yufdi bi aliyatayhi ila al-ard yufdi bi aliyatayhi ila al-ard wato ya shimfidar da wato mazauninsa a ƙasa ya dangana su da ƙasa wayan sibu ko nasaba yan sibu mm. yan sibu rijlahu yumna ya kafa kuma kafarsa ta dama ya kuma tankwashe ta hagu zaman mace a wajensa kamar zaman namiji ne wato dukkan jami'ul jalasat wanda shine ake kira at-tawarruk na'am wa qala abu hanifa abu hanifa wa ashabuhu suka ce ya kafa kafarsa ta dama ya zauna akan ta hagu shi kuma a shafi ya bambance tsakanin aljarsatul wusta zaman wato tsakiya da kuma zaman karshe a cikin zaman tsakiya sai ya ce a kanta da kwatankwacin maganar abu hanifa a kuma zaman karshe. da kuma da kwatankwacin zaman malik wato zaman karshe sawa'un a sallar raka'a ta biyu ce ko uku ce ko hudu ce zaman da ake yin sal a aljalsatul latifi har taslim zaman da ake sallama shine za a yi tawarru hmm. to bai faɗi mazhabar ahmad ba ita mazhabar ahmad shine za a yi al-iftirash a cikin dukkan salloli sai sallar da take da jalsatain ita ce za a yi tawarruk a cikin jalsatul akhira bambancin su da shafi'i kenan shi a bambancin shafi'i dukkan zaman da yake ana sallama za a yi tawarruk saboda haka hatta sallar asuba mai raka'a biyu ita ma za a yi mata tawarruk a jalsatul akhira eh tunda sallama za a yi mm. amma a hadisin a mazhabar imam ahmad su ne suke bambancewa da cewar idan tana da zama biyu jalsatul wusta wal akhira to shine ake yin at-tawarruk a cikin al-akhira amma in zama ɗaya ne kawai al-iftirash da ai kamar yadda yake mazhabar Abu Hanifa na'am a imam malik shi tawarruk ne gaba ɗaya ai shi babu iftirashi hmm. babu iftirashi a wajen malik na'am dalilin saɓaninsu a cikin wannan ta'arudul asar cin karan asar ɗin saboda a cikin wannan akwai a hadisai guda uku na farkon su hadisi ne tabbatacce da tifaƙin malamai حديث أبي حميد الساعدي حديث أبي حميد الساعدي الوارد في وفد صلاته عليه الصلاة وانده سفر تسلر عليه الصلاة والسلام وفيه أتكين سا وإذا جلس في الركعتين idan ya zauna a raka'o'i na biyu a raka'o'i biyu sai ya zauna akan kafarsa ta hagu ya kafa ta dama idan ya zauna a raka'a ta ƙarshe sai ya ƙaddamar sai ya gabatar da ƙafarsa ta hagu ya kafa ta dama ya zauna a kan mazauninsa Na mazhabar shafi'i dai to shi amma shafi'i sai ya ɗauki wannan hatta a. a cikin riwayar hadisin abu humed fa idza kana fil jalsati allati fiha taslim to wannan riwayar a shafi'i ya dauka da ta zo da wannan lafazin hadisin abu humed din ai nan shi ya kawo shi bil ma'ana ne ya kawo shi bil ma'ana wal lafzul mazkur huna lil bukhari na wasani na hadisi na biyu حديث وائل بن حجر hadisin wa'il ibn hujjar a cikin hadisin annahu kana idza qa'ada fi salati nasaba al-yumna wa qa'ada 'ala al-yusra ya kasance idan ya zauna a cikin sallah nasaba al-yumna sai ya kafa wato kafar dama uh-huh. eh, kuma ya zauna akan kafarsa ta hagu to kaga shi mutlakan kaga iftirash kawai ya ruwaito kenan mm. hadisi na uku abinda malik ya ruwaito daga abdullahi bin umar cewa ya ce sunnar sallah shine ka kafa wato a kafarka ta dama kuma ka shi a kuma ka ka tankwashe ta hagu wa huwa yadkhulu fil musnad bi qawlihi fihi inna ma sunnatu salah to wannan kuma zai shiga cikin hadisi a musnad saboda fadin sa inna ma sunnatu salah tunda qawlu sahabi min sunna kaza marfu'un hukman mawqufun lafzan ko mm. na so ga alfaz din hadisin abi humaid as-sa'idi din nan ne mm. to to nemo a cikin shamila da zan ga haf din nan ne hmm. faida raka faida jalasa fi rak'ati al-akhira haka yace ah, riwayar bukhari kenan ne wani hadisin a cikin muslim da Allah mu ga alfaz din na'am <coughs> na'am وفي روايته عن القاسم بن محمد أتكين رواية صدق القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق cewa ya nuna musu aljulusa fi tashahud zama a cikin tashahud sai ya kafa wato kafarsa ta dama ya tankwashe ta hagu kuma ya zauna a kan kwibin wato a kwibin mazauninsa na hagu bai zauna a kan wato kafarsa ba mm-hmm. sannan ya ce arani abdullahi ibn umar mm. ya nuna min wannan kuma ya bani labarin cewa mahaifinsa ya kasance yana aikata haka to imam malik sai ya tafi mazhabar rinjayar da wannan hadisin وذهب أبو حنيفة مذهب الترجيح لحديث وائل shi kuma abu hanifa ya tafi mazhabar rinjayar da hadisin wa'il shi kuma shafi ya tafi zuwa ga mazhabar jam'i akan hadisin abi humaid الطبري kuma ya tafi mazhabar zaɓi kowa ne kai ɗaya ne ya ce waɗannan hai'at waɗannan hai'o'i waɗannan yanayi daban-daban dukkaninsu sun halatta kuma aikata su ya mai kyau ne saboda tabbatar su daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma magana ce kyakkyawa فإن الأفعال المختلفة أولى أن تومل على التخير منها على التعارف domin wato ayyuka waɗanda suke a masu sassabawa gara a ɗauke su a bisa ba da zaɓi bisa a kan cin karo da juna. wa inna ma yi tasawwar zalika ta'arun aksara fil fi'li a fil ma al wa ina ma yutasawwaru zalika ta'arud aktharu zalika fil fi'l ma kuma ana suranta wannan ta'aru ci karo da juna mafi yawansa a cikin aiki ne tare da zance au fil qawli ma qawl ko kuma a cikin qawli tare da qawli ba a cikin wato al fi'l kadai ba in aka samu fi'il ne daban-daban to sai a ɗauke shi akan at-takhir amma aka sami a ta'aruf din tsakanin alkawul da fi'il to wannan shine ake samun ta'arub ko a cikin alkawul da ƙawul amma alfi'il da fi'il sai a ɗauke shi akan cewa kowanne daidai ne to to imam ahmad kuma fa a san me za a ɗauki nasa kaga hadisin riwayal muslim na'am eh eh fi hatta taslim yawa Mm-hmm. Mm. hadisin abi humaid din ne ko eh to ita ce nake nema al ce na ɗauka a raka eh, to wannan ita ce riwayar da a shafi'iya suka karfafa da kan cewa in ko da sallah ce da take da zama ɗaya na tahiya in tunda ya ce a sajdatul lati har taslim saboda haka tawarruk za a yi a wannan to me zai shi kuma matabar ahmad fa shi kuma ya ɗauke shi kawai kan cewar hadisan abi humaid ai ya sifanta sallar da take da zama biyu ne bai sifanta sallar da take da zama ɗaya ba akwai hadisin aisha wanda bai kawo ba Mm, a cikin al-muharrar a cikin muslim da ta siffanta cewa zaman annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah al-iftirash ne to kuma aisha tana siffanta sallar annabi sallallahu alaihi wasallam wadda take galiban sunaiya ce tunda galiban sunnar da yake yi akwai al-muharrar fil hadith a al-muharrar zaka nemo ta yana kusa da wannan <clears throat> to tunda ka kawo shi tana siffanta sallar sa ce da yake yi a cikin gida to ita kuma wannan sallar a mai rakatain ce to kuma ta sifanta al-iftirash saboda haka sai tafi akan cewa dukkan sallar da take ake yin iftirash a ciki to a dukkan sallar da take mai rakatain iftirash ake yi in sallah ce kuma mai zama biyu ko uku ko hudu to sai a koma hadisin abu humaid saboda haka shi imam ahmad ya kawo ko da hadisin aisha kamar hadisin wa'il ibn hujr ne tunda shi ma kawai ya ambaci aliftirash ne bari mu ga hadisin mm. na'am bayyana sajdatain su ba a bayyana sajdatain ba su da sabani tsakanin shafi'i da ahmad ba eh, ba su da sabani wato shi na kiyaye hadisin shi ba wai ba a azu ya zuwa ga almuharrar <laughs> kamar yadda ba a azu ya zuwa ga bulugul maram ko? ne yake cewa Eh. <laughs> Eh. wallahi ku to abubuwan ne ana rasulun kana ya do <laughs> haka ne wallahi tsalal ahad eh. ah, ina son ga nassin hadisin aisha ne kuma ban ga lafazin hadisin ba wato na rike saboda istidlalinsu da suka yi da hadisin aisha saboda tana sifanta zaman annab sallallahu alaihi wasallam a cikin yawa na <clears throat> an aisha radiyallahu anha kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yastabtihu as-salata bit-takbir wal-qira'ati bilhamdillahi rabbil alamin wa idha raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin bayna dhalik wa kana idha rafa'a ra'sahu min ar لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في, يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش الصبو وكان يختتم الصلاة بالتسليم رواه مسلم ونقول أن حديث ya ambaci kawai wa kana yaftari rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna to kaga ta sifanta wace sallah ce sallar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake a wajenta kuma galiban wanda yake a wajenta suna iya ce suna iya ce amma su su Abu Humaid sun ga ruba'iyya da Sulafiya suka sifanta saboda haka inda ake tafriq tsakanin zaman ba a wadda Aisha ta bani rawaito bace wadda ke ita ce suna iya wanda shi ne ike rinjayar da masabar Ahmad kan cewar a idan mutum zai yi tawarruk ne a cikin sallar da take da zama guda biyu mm. sallar da take da zama guda biyu ne zai tawarruk a cikin zaman karshe amma sallar da take da zama guda daya na tahiya wadda take suna iya iftirash ce ga baki dayanta to su ku shafi'iya in dai jalsar da take ake mata sallama ce to ita ce suke yin a na'am <coughs> na'am na'am eh to gaskiya ya yi shiru a kan wannan amma ta san matsabar bukari ita ma haka da yake cewa an um, ummu darda kanat tusalli kama yusalli rijal wa kanat ah, to yahtamil kan cewar ah, ya yi shiru a kansu akan ah, zaman akan zaman mace hmm, hmm, kaga nan ma da ya kawo hadisin ya ambaci hadisin Aisha shi kaga al Sheikhna Al-Wa'ili bai bambance tsakanin matsabar Shafi'iyya wal Hanabila ba هو فرق دقيق نعم أو يو يا قد آياتي وأما الشافعية والحنابلة فقد فصلوا ولم يختلفوا إلا في سورة واحدة وفي وهي في الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد المسألة الرابعة المسألة الرابعة مسألة هدوء malamai sun yi saɓani a cikin aljalsatul wusta wal akhira a cikin zaman tsakiya da zaman karshe so mafiya yawa suka tafi kan cewa ta tsakiya nan sunna ce ba farilla ba ce waɗansu kuma mutane suka yi shuzuri suka ratse suka ce suka ce farilla ce وكذلك ذهب الجمهور في الجلسة الأخرى هكذا ما جمهور سكت في أجكين زمن كرشي إلى أنها فرد cewa farilla ce waɗansu malamai kuma suka yi shuzuzi suka ce ba farilla ba ce to dalilin saɓanin nasu shi ne cin karon abinda ake fahimta daga hadisai ɗin Eh, da kuma iyafin a ɗayar daga cikin zaman akan ɗayar wazalika kama fi hadisi abi huraira al-mutaqaddim wannan kamar kar hadisi kamar yadda yazo a hadisin abi huraira al-mutaqaddim wanda ya gabata ijlis hatta inna jalisan ka zauna har sai ka nutsu kana mai zama fa wajaba ala zahiri hadha al to kaga wannan zama ya wajaba wannan zama ya wajaba a bisa zahirin wannan hadisin a cikin sallah dukkaninta to wanda da ya riko da wannan sai ya ce zama a cikin sallah dukkanin safarilla ne ولما جاء في حديث ابن بحينة الثابت da kuma abin da ya zo a cikin hadisin ibn buhaina abdullahi ibn buhaina annahu alaihi salatu wa salamu, al-jassata al-wusta cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sarayar da zaman wato tsakiya amma bai tayar da ita bai zo ya yi wannan zaman ba ya yi sujuda ya yi sujuda sahu gare ta amma ya tabbata a gare cewa ya wato fadar da raka'a biyu ya sarayar da su sai ya tayar da su wato ya dawo ya yi su haka nan ma raka'a da ya bari wannan yana nufin hadisin imran bin hussein anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallal asra فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له خرباق وكان في يده طول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له سنيعة فخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال أصدق هذا قالوا نعم فصلى ركعة ثم سجد سجدتين ثم سلم كنتنا وانا حديث عندما مكي أجل المسلم حديث ذو اليدين شاونا اختلاف ني كوكوا وتحاديثة شيء da almashhur daga hadisin abi huraira banda na imran shine yayi sallama daga rak'atain ne ba daga salasar نعم ba fuka ha'u min hadal farko. farq to malamai sun fahimta daga wannan bambancin eh, tsakanin hukuncin zaman tsakiya da hukuncin raka'a daya raka'a a wajen su farilla ce da ijma'i babu saɓani to don haka wannan ya wajaba cewa jalsatul wusta ba za ta zama to farilla ba tunda an mata sujada fa hada huwa abin da ya wajabta alfuqaha suka bambance tsakanin zaman guda biyu suka ga kan cewa sujudu sahwi yana kasancewa ne kawai ga sunnoni banda farillai wanda kuma yake ganin cewa wannan zaman na tsakiya farilla ne sai ya ce zaman da ake yi a sujadar da ake yi ga jalsatul wusta zaman tsakiya abu ne wanda ya keɓance ta banda sauran farillai babu dalili akan cewa ba farilla ba ce

jumhuri suka kulla itikadin su akan cewa wannan zaman na tsakiya sunna ne sai da yayi wannan tukuna sannan je kuma ya kiyasi na'am fa idan asbabu fi ikhtilafihim to dan haka wato dalili akan sabanin nasu wa fil haqiqati ayinun ila mu'aradati al-istidlal li zahir al-qawli aw zahir al-fi'li yana komawa ne zuwa ga cin karan yin hujja kafa dalili da zahirin magana zahirin ƙaule ko kuma zahirin fi'ili domin daga cikin malamai akwai wanda yake itikadi cewa jal wato zaman guda biyun dukkanin su farilla ne ta cewa ayyukan annab sallallahu alaihi wasallam a wajen wannan malamai ka'ida a wajensu shine dukkan ayyukansa a cikin sallah za a ɗauke su akan wajabci ne har sai dalili ya yi nuni akan wani wannan alama a bisa abin da ya gabata don haka dukkan asalin guda biyu dukkaninsu suna hukuntawa a nan cewa zaman karshe farilla ne ولذلك عليه أكثر الجمهور min gaira an ya kuna lahu mu'aridun illa al-qiyas dan haka ne abinda mafiya yawan jumhur suke a kai a kansa suke ba tare da ya samu wani abu wanda yake zai karo da shi ba sai wannan qiyasin wani qiyas kenan eh qiyasul al-akhira ala al na'am wa'ani bil aslain ya wato zai fassara maka dan da tambayar da zan yi muku kenan wanne ne al aslan din al qawl wal amal menene al qawl din walidhalika hmm. al aslan shine al qawl wal amal hmm? na'am eh hatta tatma inna jalisan shine alqaul wal amal kuma shine cewa sallah annabi sallallahu alaihi wasallam hmm. to a bisa wannan ne mafi raunin maganganun cewa dukkan wanda yake ganin cewa zaman dubu guda biyu sunna ne wallahu alam shine wanda ya kiyasi mhm. ya tabbata daga gare kuma daga gare shi sallallahu alaihi wa sallam. annahu kana yad'u kaffahu al-yumna ala rukbatihi al-yumna cewa yana sanya tafinsa na dama akan gwiwarsa ta eh, akan gwiwar kafarsa ta dama wa kaffahu al-yusra ala rukbatihi da tafinsa na hagu akan gwiwar kafarsa ta hagu wa yushiru bi isba'ihi kuma ya ishara ya nuni da dan yatsansa واتفق العلماء على أن هذه هيئات من هيئات الجلوس malamai sun yi ittifaki akan cewa wannan hai'a ce daga hai'o'in zama wanda wanda aka soye wanda aka kyautata su a cikin sallah sun yi saɓani a wajen motsa 'yan yatsu saboda saɓanin hadisi da ya zo akan wannan abin da yake tabbatacce yana ishara ne kadai wato banda tahariki bal taharikin shi ma sabit ne hmm. to alhamdulillah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك